a ci gaba da tunkarar matsalar tsaro a yankin babban birnin tarayyar Najeriya. Rundunar 'yan sandan birnin Abuja ta cafke wasu rikakkun masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa. akan iyakar yankin babban birnin da kuma jihar Niger. Kamar yadda kwamishinan 'yan sandan birnin na Abuja CP Babaji Sunday ke mun ƙarin bayani. Abin da ya faru shine akwai wasu ƙauyukan eriyan Abaji ana kira wurin Yaba, Adaba, boda ne da Niger State. Wayannan 'yan kidnappers da bandits suna zama a wurin to sai muka samu labari. To sai muka shirya da anti-kidnapping namu da su local vigilantes, destiny hunters muka far musu da muka samu ah, labari. labari to Allah cikin ikonsa da muka far musu to shine muka samu kama guda ɗaya daga cikinsu kuma muka samu recovery na GPMG wani uh, bindiga wanda mai gida mai sarrafa kansa daga baya kuma muka sake komawa da muka kama ɗayan ya kai mu inda wato inda suke zama cikin daji to anan suka ce muka sake far musu kuma muka sake samun uh, AK-47 guda uku daga bayan muka koma kuma muka samu ak-49 guda ɗaya da wayannan artasan da kuka gani muka nuna kamar su waɗannan waɗanda suke garkuwa da mutanen sun muku bayanin kaɗan daga cikin lifkon da suka aikata baya eh sun gaya mana sun ce su suke kidnapping mutane ta eriyan kwali abaji da can wurin kuje sun ce su suke kamar kun kama suna a cikin yankin babban birnin tarayya ko a bangaren jihar Niger? Eh a boda ne bangaren jihar Niger amma muna sharin boda ba a ma gane iyakan don ita adaban da mayaki din duk kusan a haɗe suke eh, to to nan muka kama. Kamar waɗannan bandit din sun zagaye Abuja akan tsaunuka da sauransu ya zuwa yanzu ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani? Don mun samu labari cewa an zagaye birnin tarayyan Abuja sai muka yi organizing operation tare da duk security agencies duk muka shiga daji muka yi operation kwana uku duk dajin da suke surrounding Abuja muka fatattake su. To ko mai masana tsaro ke cewa akan haka? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. Wayannan bayanai da ke hitowa bayanai ne masu faranta rai. Mun daɗe muna kira ga hukumomin Najeriya su inganta hanyoyin da suke bi na tattara bayanai da tantance shi da kuma sarrafa shi. Kuma mun fara ganin sakamako lalle abu ne na farin ciki na kuma a yaba musu. Wayannan wanda suka yi runduna ce ta karkashin hukumar 'yan sanda ta Abuja ta yi wannan muna yaba mata kuma muna ƙara mata ƙarfin gwiwa ta ci ci gaba da irin wannan don ta ringa cikin gaba da kuma nasara ga irin wayannan yan bindiga karya musu lagwa da kama wanda za a kama wayanda suka ki a kama su ma harbe su a harbe to lalle tattara bayanai da tantance shi ne zai bayar da irin wannan nasarar Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja Nigeria